a dare a daddare to yaya lissafin zai kasance wurin suna wassalam haka wannan shi wannan ita ma ta da abin da take tambaya ke dangane da maganar da muka tattauna jiya na cewa mai yaushe ne daren juma'a ba a mun tattauna wannan magana ko na kawo littafi muka karanta ko muka tattauna maganar imamu malik kansa muka tabbatar da cewa lokacin jahiliya yi ne ke riga dare da addinin musulunci ma'ana maguzanci kenan da addinin musulunci ya zo sai al'amari ya zamo dare ke riga yi dare da rana ɗaya ta haɗa awa ashirin da hudu goma sha biyu a cikin dare goma sha biyu a cikin rana da rana ko a cikin yini to wata wani lokaci dangane da cancanzawan zamani yanayi sai a shiga sai ga dare ya fi tsawo rana ta yi gajarta wani lokacin kuma sai ga rana ta fi tsawo daren ya yi shi ne Allah ke jin laila fil hari wa na nahara fil layl sai ya tabbata a shar'ance dare ke riga yi to shi yasa yaushe ne daren juma'a sai muka ce ran da aka ce alhamis ya gama da shigan magariba an shiga daren juma'a kenan to imamu malik ya ce in aka haifi ɗa an yi kiran alfijir an yi kiran as-salatu khairun minan nawm sai aka haifi ɗa to ce yau din nan ba za ka sa cikin lissafi ba misali yau lahadi ko bayan an yi asuba sai aka haifi ɗa ce sai ka fara litinin talata laraba alhamis juma'a asabar la ta annan kai kwana da kwana nawa ake suna kwana bakwai me yasa aka ce tun da dare ya wuce in ka ɗauka cewa yau lahadin shine ɗaya ma'ana lissafi bai daidai ba to yaya za a yi aka haifi ɗa da daddare kamar yau yanzu nan da muke zaune muna karatu dab da magarba ana kiran sallar magarba ranar lahadi ta wuce babu wani abin da ya danganci lahadi Garin lahadi jiya aka yi daren lahadi ya wuce ranar lahadi yau shine muke cikin ranar lahadi har zuwa yanzu in magariba ta kai daren lahadi ya wuce ranar lahadi ya wuce mun shiga daren litinin kenan to in aka haifi ɗa da daddare kamar yau da muke cikin nan magaruba rana ta fadi a cikin dare sai aka haifi da ɗa to sai ka fara lissafi yaya litinin talata laraba dan cikin dare aka haife shi amma har aka yi kiran as-salatu kuma tukun aka haife shi sai ka fara lissafi da talata laraba alhamis haka ne abin da yake ra haka muka tattauna ko kusan mun an waraka da da haka alhamdulillah dan matsalolin da muke kawa bayan an tattauna ana ganin cewa ba wani abu ne ya kawo mutuna ba kuma kowa sai ya ga abin da yake gaskiya a shar'ance da dalili muke kawo a ba haka bane da ne rashin fahimta mummunar fahimta sai aka dauka ran juma'a in da rana ta fadi me ba ce da ran asabar sai a ce shine da ran juma'a amma kowa ya san da ran sallah yanzu ran sallah daren sallah yaushe ne daren sallah karama ko babba ran da aka hau ibi da rajar shi ne daren sallah wannan to ya aka fahimci wannan jawar da rai aka ta eh? eh alhamis kuma daren juma'a daga yin magariba rana ta fadi kenan in kana son ka fahimci abin kana son kai azumi ranar lahadi kana son kai azumi ranar lahadi yaushe za ka ɗauki niyan azumi ranar lahadi eh, yaushe za ka ɗauki niyan azumi ranar lahadi yaushe ne daren lahadi sai ka ɗauko niyya wannan daren dama azumi ba yi wa a cikin dare a waye gari ka waye gari ranar lahadi kana mai azumi kana azumi ana ana kiran sallah ranar lahadi ya wuce ka sha ruwa ko baka sha ba azumi ya gama an gama da ranar lahadi an bayyana ko dangane da masu tambaya in aka yi wa mutum haihuwa a daga dare. to daga cikin dare za ka fara lissafi kamar yanzu muna cikin ranar lahadi muke ciki yanzu da zarar magarba ta yi ranar lahadi ya wuce an shiga daren litini har a je a yi kiran asalatu dan da aka haifa sai a yi lissafi litinin talata laraba zuwa amma har aka tsaya ba a haifi wannan ba sai da aka yi asalatu. khairun minan nauli bayan sallar asuba an shiga cikin ranar litinin ko cikin daren litinin ake to rabin litinin din an rabu da rabin litinin litinin awa nawa ne haka manzo Allah ce sa'atul layl isnata ashrata sa'a haka ce in cikin sunan nasari ko sa'atul nahari isnata ashrata sa'a sa'an nan yace man raha fi sa'ati al-ula fa ka'annama karraba kaza man raha fi sa'ati thaniya fa ka'annama karraba kaza man raha fi sa'ati haka shi kenan ko dangane da mata masu mata biyu uku hudu yaya ake rabon girki kwana yaya ake rabon girki yau shi ake ɗaukar ɗaukar girki eh yaya da ran jama garba ko ko domin yasa ba bari gari ya waye da safe ta dauki ita mana da magariba da zarar magariba ta yi to magariba din kamar azumi ne ba yadda za a yi sai ka in ka ce sai ka gari za ka dauki azumi azumi ma'ana ka fara in ka kai jinkiri har aka kira a ne sai azumi ya dauku to haka ita ma matan da za ta ɗauki girki in ce sai magarba ma'ana da magarba za ta sake fara girki to shine sai su yi sai su sai su yi sulhu tsakanin su man karfe biyar ne ko da yamma sai ta fara girki shi da magarba shine ta ɗauki abin ba haka ake ba haka ne ka a kan ba? ka mun karanta babu ma ya kuli za raja'a min al-hajj ko لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير آيبون أي منكما قال مدوكتين سركي من داو قال مدوكتين سركي تائبون منا ما ستوبا زوا قال عابدون منا ما سوى ألا إبادة مدوكتين سركي ساجدون ما سجد لربنا حامدون صدق الله وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده من فسر وننكو باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة إمام البخاري في وني بادي بادي لكي بياني سوى أتربي الهزيد سكة إسو haka kuma ya halatta mutum uku su hau kan dabba in dabbar za ta iya ɗaukar nauyinsu amma in ba za ta iya ɗauka ba bai halatta ba an ɗora mata abin da ya fi karfinta قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته غيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه mahallin shahid kenan na cewa a tarbi alhazai da suka zo a yi musu kyakkyawan tarbo Sa'an nan kuma ya halatta mutum uku su hau dabba in za ka iya ɗauka shine kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace lamma kadima annabi sallallahu alaihi wasallama makka yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso makka استقبلت أغيلمة بني عبد المطلب yace yara kan kanana na bani abdul sai suka je suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa hamala wahidan baina yadayhi sai manzon Allah ya ɗauki ɗaya, ya ɗora kan abar hawarsa a gaba shine Abdullahi dan Jafar dan Abi Talib dan Abdul Sa'an nan kuma na biyu sai manzon Allah ya ɗauke shi ya ɗora shi baya ya goya shi kenan kan abar hawa shine kusamu ibn al-abbas ibn ibn abd muttalib wa'annan sune ya yaya guda biyu da manzon Allah ya ɗauke su to wannan aiki da manzon Allah ya yi shine imam al ya ce in dabba za ta iya ɗaukar mutum uku aka ce ba laifi bane to nasoshin da suka zo kada mutum biyu su hau dabba kada sai a dauka cewa in ba za ta iya dauka ba kar a dora mata din da karfin ta babul qudumi bil ghadati yace babin da ke bayanin cewa in mutum yayi tafiya zai dawo iya wurin iyalinsa ya gabato da safe ko da hantsi ko da walha ko da azhar ko da asar ko magaraba kada mutum ya ci isa ya dawo daga tafiya can cikin dare ya je ya doka kofa ya je gida wurin iyalansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya kasance yana yi shine zamu karanta yanzu a cikin hadisi قال حدثنا احمد بن الحج بن الحجاج قال حدثنا انس بن اياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكه يصلي في مسجد في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح أنكر بودغا Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya fita za shi Makka sai ya je ya salla a masallacin shajara a can hanya daga Madina wurin Abar Ali kina Abiyar Ali ko Zulhulaifa sai ya salla wurin masallacin shajara wa idza raja'a in ya dawo kuma daga makka dab da shiga madina a nan inda mutanen madina ke daukan harama sai ya tsaya sallaji zil hudaifa bi batn al wadi sai ya je wurin zil hudaifa amma a cikin kwarin da ke wannan wurin zai salla sa'annan ya ce kwan anan har in Allah ya sai wayi gari da safe sai ya tashi shiga madina babu dukuli bil ashi yake babin da ke bayanin mutum ya ya dawo daga tafiya ya shigo wa iyalinsa da yamma abinda ake nufi da al shine tun daga azhar tun daga har zuwa magarba duk ana ce da su al menene dalili yake hadisi sahihi cikin bukhari sahabi yake sallallahu rasul sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ihda salatayil ashi ma'ana ɗayan sallolin da ake yi da yamma sune ko al-ghuru shine azhar ko la'asar al'ashi yana farawa daga lokacin azhar har zuwa faduwar rana ba lallai sai an shiga cikin isha lokacin dare ba lokacin duhun dare ba قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك اهله كان لا يدخل الا غدوه او عشيه an karbo daga Anas dan Maliku Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yafruqu ahlahu baya zuwa ma iyalansa a cikin dare a turuku kenan was sama'i was tariq a turuku ne abin tafi a mutum ke zo a cikin dare kana la dukulu illa gudwatan manzo Allah ya kasance baya shigowa Madina ya je gida wurin iyalansa sai dai da safe aw asiyatan ko da yamma har zuwa almuru babu yace wani babi kuma a cikin wannan babukan da ake karantawa la yatruku ahlahu idza balaga al-madina yace kada mutum ya fado wa iyalansa a cikin dare ko da ya kai madina ma'ana in ka kai dab da madina sai ka kwana ko in ka je ka je madina ne sai ka kwana masallaci da safe ko da rana sai ka je gida abin da yasa malaman ke fadar wannan duk baki daya wai kada ka je mata a cikin dare can tsakiyar dare ka same ta tana bacci ko cikin wani hali da ba za ta burge ka ba za ta ja hankalinka ba wannan abin ya sa ka kyankyame ta ko ka kita to duk shari'a abin da zai kawo kiyayya tsakanin ma'auratai ma'aurata biyu shari'a musulunci ba ta ba da izinin wannan abin da shari'a musulunci take so tunda an daura aure akan soyayya a tafi haka nan kowa ya hakuri da juna har wata matsala a cikin mazhabin ahnaf mazhabin imam abu hanifa su suka ce abin da ya fi wa ma'aurata biyu da ya fi zai taimaka musu a cikin rayuwa ko ɗaki ɗaya ne ko kuwa ɗaki da rumfa ne ya zama mai gida na da gadon shimfidansa uwar gidan tana da shimfidansa kowa ya kwana kai shimfidansa duk sa'an da suka bukaci juna in suka je suka hadu lokacin ne kowanne zai kaunaci ɗan uwansa menene yasa sai ana ganin duk ɗan adam ya tashi daga bacci ba shi da kyau kallo ko ko ba haka bane duk dan adam ya tashi daga barci wane ne zai tashi daga barci ya buga kirji ya ce ga bakinsa me yake ciki wannan lokacin ta ko baki da doyi da gurus da hamani ba shi bane to duk abin da zai saka kiyayya tsakanin ma'aurata biyu shari'a musulunci ba ta so shine su ahnaf a cikin mazhabin su suka ba wai sun wajabta bane za ka iya fa kwanciya da iyalanka kullum har har rayuwa ku baki daya ko da kana cikin haila ne ba wanda ya haramta amma suna gani abinda yake zai jawo ƙaunar juna da begen juna da bukatar juna shine lokaci lokaci amma ba wai an haramta bane dan yahudawa su suka keta haddin Allah mace ko tana haila sai ya sadu da ita nasara su kuma suka kankani mace matukan tana haila ko gidanta ba zai shiga ba balle ana bace ya ci abinci ya ci girkin ta to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci ya zo dama sune maghdubun alaihim yahudawa wa dhalluna nasara yahudawa da gangan suke sabawa Allah da gangan suke wulakanta suke wulakanta malamai nasara kuma suna bautawa Allah akan jahilci kuma suna girmama malamai har ya kai hajjin bauta to da manzon Allah ya sai saba ma yahudawa ba shari'a ta kafa duk sa'an da mace haila haramun ne a sadu da ita ko da amma kuma ma'ana an saba ma yahudawa ce amma kuma ba kamar kuna na nasara ba da kuka ce ko gidan ba za a shiga ba aka ce ya halatta ka kwana da ita ko kai duk abin da za ka yi ban da jima'i ya halatta a shar'ance dan tana haila din ba menene ita kanta ta zama najis na kenan da manzo Allah ya ce ki ko min kaza tace ina haila yake ai haila ki ba cikin hannun ki Allahu akbar yace subhanallahi innal mu'mina la yanjus haka manzo Allah ce mu'mini ba zai taba zama wa najasa ba doka ce cikin shari'ar musulunci in mace na haila ko nifasi ba za ta yi sallah ba ba za ta dauki alqur'ani ba ba za ta yi tsawafin ɗakin ka'aba ba to addinin musulunci kenan guda uku ne eh babu shaura ina wurjin safiya da rana da yammaci ina wurin in za a kwanta a yi ina zikiri da za a ta yi istighfari salati annabi kalma la haula la ilaha illa anta subhanaka ga sunan ba su ba su da iyaka azhur yurdin da banzan Allah ya kawo duk mu'mina za ta iya yi wannan lokacin mun gane ko ko da a ce wannan zikirin aya ce cikin ayan alqur'ani aka ce za ta iya yi akan addu'a amma ba za ta iya yi akan tilawan alqur'ani ba sai dai in za a bai da shi kamar ayatul kursi da faraki da nasi ba ana yi dan awizi ba dan kariya ba to aka ce za ta kwanta za ta iya yi ta shafa jikinta ko ta shafa ma ƴaƴanta ko jikokinta amma ta dauke ta dauka kamar tilawar alqur'ani za ta yi ayatul kursi ko malai aka ce haramun ne ayi tilawar alqur'ani ko a dauki alqur'ani ko ba haka bane باب لا يترك اهله اذا بلغ المدينه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال يتي جابر جابر ابن عبد الله الله يكرم مسيدايتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم من زم الله تيرا da amincin Allah tabbata a gare shi yayi hani an ya turka ahlahu laylan matafi ya faro ma iyalansa a cikin dare in ka zo da safe za ka sanar da ita ta yi wanka ta gyara jikinta babu wani abin da zai za ka kankani a gaban wurinta da rana ne da yamma ne har magaruba har zuwa dab da shigan dare amma cikin tsakiyar dare ta san ba ta da mijinta kusa da ita cewa za ta yi ma'ado ta je ta kwanta ta yi bacci ba duk sa'an da mutum ya tashi daga bacci ba shi da kyan kallo ko ina na ta bayi to duk sa'an da ka fado mace wannan lokacin ya dace kai kuma tafiyar taka ka jima kana sha'awar matarka sa'annan wannan abin ya hana ka duk sa'an da kake son abu wani abu kaɗan ya zai sa abin ya taranka to sai kaga daga wannan lokacin ka ki abin fiye da kima to shine shari'a musulunci yake yadda zai biya hankulan mutane mace ke hakuri namiji ke hakuri saboda a zauna lafiya in ba haka ba kowa ba wanda bukatar zai biya kai bukatar ki ba za ta biya ba kai kuma ne sauran kuki bukatar ka ba za ta biya ba

asra anaqatahu idza balagal al ya ce babin da ke bayanin wanda iya yayi tafiya ya zo ya ga kusa shiga madina ya da zarar ya hango madina sai ya bar abar hawar ta yi sauri gaggawa saboda bege da kaunar shiga madina قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة na ناقته وإن كانت دابة حركها an karbo daga Anas dan Maliku Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya dawo daga tafiya yana tafiya yana tafiya iza absara darajatil madina in ya hango hanyoyin madina ko badalar madina ko bango ko wani a kusa da madina ya hango gidaje ya hango hanya ta madina ga jab da shiga madina saboda bejin a shiga madina katahu, na katahu, sai ya bari a ba a taguwa ta ta yi sauri sai ya ƙara sai ƙara kaimi dan ta yi sauri maza maza a shiga madina dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son madina yana kaunar madina sallallahu alaihi wasallama wa in kana dabbatan in wata dabba ce daban ba ta guwa ko rakumi ba kamar wani abin daban sai manzon Allah ya harraka ya motsa ta ya girgiza ta yi maza ta shiga قال أبو عبد الله أبو عبد الله البخاري زاد الحارث an samu cikin riwayan harisu dan umairi ziyada an humaidin daga humaidi harrakaha in ya zama aban aban hawar ba taguwa ba ce ko rakumi ko wata babban dabba in dabba ce karama sai manzon Allah ya girgiza ta ya kara kai ni dan ta gudu hub min hubbiha ai abdamir fi min hubbiha ai min hubbil madina saboda tsananin kaunar madina sai sa manzo Allah ce wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamuna manzo Allah na matukar son madina yace annasu yace mutane baki ɗaya su ne tabuwa ta rigata amma mutanen madina su ne jamfa da jamfa da babbar riga wanne ne ke taba jikin manzon Allah ke. ma'ana manzon Allah ya shine wallazina tabawwa'u wallazina tabawwa'u ad-dar wal imana yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasara Allah madaukakin sarki shine yayi su haka nan قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدراتي أو رواية لك أنس أكتي لمكم أتي إذا أبصر درجات المدينة تأتي جدرات المدينة دار المدينة تابعه الحارث بن عمير باب قول الله تعالى وقت البيوت من أبوابها باب الفدر الله مدعو كتن وقت البيوت كذوبة كذو جدا جنك لغا كوفة لغا كوفة شغانا أكي شغابا لغا تاغا كوبا يجلابا وانما شيني نقرتابا قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه غير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابها an karbo daga abin ishaq yace ya ji bara idan azib yana cewa nazalat hadhihi al-aya yace wannan aya wagga aya ta sauka ne sanadiyan mu mutanen Madina كانت الأنصار إذا حجوا يتي متعنى مدينة كسنشي إن سكا أيكم حجي فجاءوا سكا داو دقا أيكم حجي لم يدخلوا من قبل قبل أبواب بيوتهم باسا شقوا واجلا جنسوا دقا كوفا ولكن من ظهورها دقا kofar جدا ba za su shiga ba sai a zagaya ta bayan gida nan za a tsallako a sai wannan ya zamo shine abinda aka saba kenan sai ana nan wata rana wani mutum cikin mutanen Madina ya dawo daga tafiya sai ya saba da abin da ya zamo al'ada din fada hala min kibali babihi sai ya shiga daga kofar gida fa annahu ujira bi zalika sai aka aibata shi da wannan ma'ana yayi aibi kenan yayi abin asha kenan ya saba wa al'adar su fa nazalat sai Allah ya saukar da wannan aya yace wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ai ba nagarta da biyayya da tsoron Allah shine ku zakkewa gidajenku ku dawo ku shiga gidajenku ta bayan gida ba a'a wannan ba shine nagarta ba ba shine tsoron Allah ba ba shine bin Allah ba to menene nagarta sai Allah ke walakin nan birra sai dai cewa abin da ake nufi da nagarta da tsoron Allah da bin Allah shine manittaka wanda ya sa tsakanin shi da hushin Allah ko azaban Allah wiqaya kariya tsakanin shi da hushin Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah ma'ana wanda ya tsoci Allah tsoron Allah kuma ba wani abu bane sabanin tsoron Allah da zaka yi sabanin tsoron dan adam dan adam duk sa'an da kake tsoron sa sai ka kana baya baya da sai kuna da dane sarka Allah madaukaki sarki duk sa'an da kana da tsoron sa sai ka kana samun daukaka da daraja wurin Allah madaukaki Allahu akbar to menene tsoron Allah Abin da ake nufi da tsoron Allah shi nayi bari na bari daga yau in ka fara haka wallahi tallahi ba za a dauki wani lokaci ba sai kaga ka zamo Allah ana ambato ka cikin malakutin a'la daga yau ba wanda yake an toshe kofofin Allah madaukakin sarki daga yau in ka fara tsoron Allah bin Allah yi nayi kada kai na daina wallahi tallahi sai ka waye gari ka zamo cikin manya manyan waliyan Allah fiye da yadda kake tsammani ko ko mutane suke tsammani ba komai bane tsoron Allah ko ina kake sa'an nan wa atul buyuta min abwabiha sa'annan ku shiga gidajen ku daga kofar ku duk inda kake ba wai sai kana cikin Makka ba wai sai kana cikin Madina ba ba wai sai kana cikin ina ba ba duk inda kake in ka ji tsoron Allah sai Allah ya dauka ka sai Allah ya baka daraja ka zamo cikin manya-manyan waliyan Allah ga wani bawan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin amma abin mamaki wata kila za ka kai baka taba jin sunansa ba amma daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin manya-manyan waliyan Allah manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada labari shi wannan littafi sahihi muslim ne hadisi ne sahihi ba tatsuniya ba ba zakaran nan ba duk littafi da yake an amince da shi sai a kawo kowa ya gani ba abinda za a boye babu abin da yake koyi a cikin shari'ar musulunci duk littafin da musulmai suka dogara a kai shi ne yake kowa sai ka je kasuwa ka saya ka karanta dan babu abin da ya saba da hankali a wani bawan Allah ne mutumin Yaman ana ce da shi Uwais ibn Amir al-Qarni yana kasan yaman shi bai san menene ba a bai san kansa ba bai san kowa ne shi ba manzon Allah na Madina yana ba da labarin shi akwai wani mutum ana ce da shi Uwaisu ibnu Amir al-Qarani duk wanda ya hadu da shi a cikin ku ya sa ya roƙa masa Allah Allahu akbar me kenan za mu karanta hadisai guda biyu kaɗan ko uku a cikin wannan kisan wannan bawan Allah Muhammad Bello yi littafi ba guda ɗaya a cikin wannan ya al-burdul yamani fi khabar uwais al al yamani fi khabar uwais al-qarni kaga Muhammad Bello da kama Abdullahi da kama Ibn suna da saja cikin sunan littafi kamar yadda su yake yake Allah ya musu budi ya musu fasahi a cikin ilimi to amma sai aka yi rashin sa'a suka rayu a kasar da ba a san darajar ilimi ko darajar malamai ba ba kuma sarar darajar tarihi ba in ba za ka yi ko yaudara ba kai ba kowa bane sanadi sahihi daga sahihi muslim har zuwa Sulaiman bin al-Mughira haddathani Sa'id al-Jariri an Abi Nadrata an Usayd bin Jabir yace an karbo daga Usayd bin Jabir anna ahla kufa wafadu ila umara yace mutanen kufa sun zo wurin Umar a lokacin Sayyidina Umar shine khalifa musulmai shine shugaban kasa mai cikakken iko shine dukkan kasan kasashen musulmai suna karkashin iko wa fihim rajulun mimman kana yasawdi uwais yace a cikin su akwai wani mutum da yake wa su ba'a fa kana Umar sai Umar yace har ha huna ahadun min al-qaraniyin akwai wani mutum cikin bani cikin mutanen qaraniyin فجاء ذلك الرجل sai wannan mutum ya fa qala umar inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan qala yace manzon Allah tsira da miki Allah sabbata gare shi yace inna rajulan ya'tikum wani mutum zai zo muku daga Yaman yuqalu lahu uwaisun ana ce da shi uwais لا يدق باليمن غير أم له لا يدق باليمن غير أم له da kowa a yaman sauran uwarsa kaɗai. قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه Yana da mene a jikinsa sai ya roki Allah sai Allah ya ya tafiyar da shi fa azhabahu Inna illa addinari sai dai ɗan kaɗan da zai daidai da kaman dinari ɗaya don alama a gaisu ko a gane shi aw dirhami faman laqiyahu minkum manzon Allah ya ce duk wanda ya sadu da wannan mutum a cikin ku falyastaghfir lakum ku nema ya roka muku gafara manzon Allah kenan ya fada cewa wannan mutum menene matsayinsa kenan mun gane ko sanadi na biyu an umar bin al-khattabi qala inni da ta'kidi سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول manzan Allah yana الله sai na سيدنا ya ji da kunnensa ba wai ba kenan ko Manzan Allah na fada cewa ne inna khairat tabi'ina yace siyayyen tabi'ai baki ɗaya bayan sahabai rajulun wani mutum ne yuqalu lahu uwai ana ce da shi uwai wala walidatun yana da uwarsa wa kana bihi bayadun yana da farin abu a jikinsa ne kenan ko famuruhu yace ku ku ku umurce shi fa liyastaghfir lakum ya laukan maku gafara daga Allah madaukakin sarki hadisi na biyu kenan ko daga kuma hadisi ta da an usair ibn jabir qala kana umar ibn al-khattab umar dan khattab shine khalifa musulmai amma ya kasance idza ataihi idza ata alaihi amdadu ahli al-yaman in mutanen da ke zuwa cikin dakaran yaki na yaman sa'alahum sai ya tambaye su afikum uwais ibn amir cikin ku akwai wanda ake ce da shi uwais dan amir hatta ata ala uwais har sai da ya zo wurin uwais fa qala sai ce anta uwais ibn amir yace kai ne uwais dan amir qala na'am yace i qala min murad yace daga murad thumma min karan daga karan qala na'am yace i eh. qala fa kana bika barak yace da akwai ne tare da kai fa bara'ta minhu sa'annan ka warke daga wannan mele wannan cutar illa mawdi'a dirhamin sai dai akwai dan kadan kan a jikinka قال نعم يمكن هكا الامر يسكن يا Umar ya sani? daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon sai na Umar kala qala laka walidatu akwai uwarka Kala na'am yace eh to duk sifofin da manzon Allah ya fada daga Umar ya fada wa Umar sai na Umar ya tabbatar da su kenan wannan wani tsamir ba wani abu ne sanannai ba ko shahararre watakila shi bai san kansa ba alamomin waliyan Allah kenan sa'an sa'annan yanzu sai na Umar yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa ya'ti alaikum uwais ibn Amir dan Amir zai zo muku ma amdadi ahli Yaman tare da dakaran yaki na mutanen Yaman min murad da kabila murad kuma min qarn sa'annan daga kabilar qarn kana bihi baratun yana da mele tare da shi fa bara aminhu sai Allah ya warkar da shi illa mawdi'a dirhami sai dai ɗan kankanin wuri da ba a rasa ba lahu walidatun huwa biha barrun yana da uwarsa yana yi mata cikakkiyar biyayya menene dalilin mulaya yana da mahaifiyarsa yana yi masa yana yi mata cikakkiyar biyayya law aqsama ala Allah la abarrahu da yaran ila Allah ce Allah kai kaza Allah zai yi fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al in ka iya kace ya nemo maka Allah kai fastaghfir yanzu Umar ke faɗa masa eh, wai haka yace abinda manzon Allah ya faɗa game da kai kenan yasa babu abinda nake so yanzu ka rokan min gafara fastaghfara lahu sai ya rokan masa sayyidina Umar gafara فقال له عمر كيف سيدنا عمر يتي أين تريد إلى ذاك قال الكوفة يتي ذنقوا ما جلاني الكوفة قال كيف سيدنا عمر يتي ألا أكتب لك إلى عاملها shugaban kasa zai baka takarda ka zo wurin gwamnan Kano gwamnan kasar ku Ne kuma ya zauren maka a cikin Kano akwai wanda yake da shi sama da kai kenan sai na Umar yace barin baka takarda an kaje Kuba sai na Umar shine shugaban kasa ne cikakken iko cikakkiyar biyayya ko ba na munafirci da karya ba cikakkiyar biyayya ma'ana zan zana takarda in baka kaje ka ba gwamna na a cikin Kuba me kenan za a yi mai hala sai uwaisu yake. akunu fi ghabra'in nasi ahabbu ilayya ghabra'in nasi kaga sai mai imamu nawawi yace me yace ai bi'afuhum wa ta'alikihim wa ukhalitu alladhina la yuqbahu lahum wa min hali yace in kasance cikin talakawa marasa galihu ba a san da ni ba yace ya fi min da asanni ne wani da wani da wani yanzu akwai waliyin da su ba kaza zai ba shi takardar ya ce a. sai na Umar bayan ya faɗa wannan duk baki da yake yana da uwa yana masa biyayya yake to ba abin da nake so karo kan min gafara karo kan kai ne karo kan min gafara duk waliya yanzu ne ake nema wurin a samu kuɗi ko ana son kasuwa ya kasuwa ya zo al'amura biya ya ana son kai ba abin da ake nema ba kenan duniya aka zama kuma ana nema kala sai ce in zamo cikin talakawa mutane sa'alik waɗanda ba su da galihu ba a san da su ba za a girmama su ba yace ahabbu ilayya shine abin da na fito قال يتي فكان فلما كان من العام المقبل يا يندا بدي كذا بدي يزو hajja rajulun min ashrafihim sai ɗaya a cikin manya-manyan mutanen kufa a can ɗin ya zo fawafaka umar sai ya hadu da na umar alahu an uwai sai ta mai ina labarin uwai kada sai ce tarattuhu rassan baiti na bar ki can kufa ba shi da ma gidan kirki mazaunin kirki kalilan mata'i ba shi da ma kayan kirki ko tufa ko wani ga abin abin nan qala fa yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai sai na maliki naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya'ti alaikum wa ibn amir min amdad yaman ahli yaman min murad thumma min qarni kana bihi baras fabara minhu illa mawdi ajrahani ma'ana sai man sayyidina umar ya sake dai kawo wannan hadisi yace naji manzo Allah ya faɗi hadisin da ke baya da aka zo kuma aka gane uwaisu aka ce to gashi da aka zo ya ce فأتى أويسا فقال استغفر لي قال أنت أحدث أهدا بالسفر wannan mutumin da ya ji na Umar ya fari haka ya dawo daga aikin hajji ko sai zai ce ya kai uwai su kai nan addu'a sai uwai su ce kai da ka dawo daga hajji kai ne addu'a ka za fi karbuwa ni ma ka neman gafara Allahu duk da cewa uwarsu ya ce na Umar baya kar ya ce manzon Allah ya faɗi haka ya buga kirji ya ce ni waliyi ne ni bawan Allah ne ya ce sai mu sai mu ya ce ku dogara da mu duk da ya ce a'a kai da ka dawo daga aikin hajji yanzu ba kai ne addu'a ka tafi karbuwa kai ma ka yi min gafara wurin Allah madaukakin Allahu akbar wa'annan hadisai ne sahihai cikin sahihin muslim ba wasa ba tatsuniya ba gata nan to alamomin bayan Allah ce wannan da ga harshen manzo Allah cewa wannan waliyi ne ko ba waliyi ba ina kungiyar sa wa ya taba jin sunan sai ka kadan Allah ya sa mun gane ko da yake ai kai ne ka dawo daga tafiya hajji ka roƙa min gafara قال أنت أحدث آدم بسفر صالح فاستغفر لي قال لقيت عمر قال لقيت عمر yace kai da ka daga maka kace ma ka hadu da sayyidina Umar ne sai ce i to sai ya masa gafara ya san yanzu an san shi kenan ko sai ya masa gafara fa fasina lahun nas sai mutane suka gane shi sai ne falsalaka ala wajhi sai ya gudu Allahu akbar قال أسير وكسوته بردة وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويت هذه البردة da mutane suka gane wanda ya kawo daga makka ya zo haji sai na umar yace daga ina kake yace daga can kasar su yace uwai hadu da wani sunan shi kaza kaza yace yace manzon Allah yace kaza kaza kaza kaza wannan mutumin sai ya dauka a hannu da ya gama aikin haji yana komawa gida yace ya uwai su kai nan addu'a ka neman min gafara sai uwai sai ce hala da kaje haji ka hadu da sayyidina umar ne sai yace i eh. yace to kai ma yanzu kai ka dawo daga aikin haji addu'a ka karbar biya ce ko ni ma kai nan addu'a sai ya yi masa addu'a lokacin ai ya san an san shi kenan ko to da mutane suka gane shi sai ya bar wurin haka al'amuran suke ko wannan sahihu muslim ne sai ta nawa hadisi ne sahihi da zaka yi rantsuwa cewa hadisi sahihi ba ka ba ba ba ka da sahihi muslim Uwaisu ibn Amir al-Qarni a ba makka yake ba madina yake ba amma dan tsoron Allah ya yi makuwarsa biyayya kaga manzon Allah ya bada labarin shi daga ma'ana wilaya ta ta tabbata daga harshen da baya karya ma'ana nawa duka nawa kenan kirin bisa ɗari ɗari bisa ɗari amma duk da shi yaya ya ɗauki kansa to haka bayan Allah ran da aka san cewa kaza kaza ne in ba ku yi hankali ba ran nan zai bar wannan kauyen saboda kada ku hada ku hada shi da Allah kada ke dan ya zo ya shiga cikin al'amarin kuma ya lalace dan baya nuna cewa dan Allah ya baka baiwa shikenan har abada sai ka ka mutu kan wannan baiwar ta Allah madaukakin Allahu akbar in ba ka bun abil amr ibn al-baqura ai yana cikin manyan mutane yana cikin manyan bani isra'ila wanda aka ce ma Allah ya bashi ismul azam Allah ya ce watlu alaihi naba alladhi atinahu ayatina fa salaka minha ne kauce wa bin sunnar manzo Allah da ya manzon zamanin annabi Musa ba shine Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa baqa alaihi ba haka bane yana cikin dangin annabi Musa ma'ana yana kusa da yana cikin jinin eh, annabi Musa yana kusa da annabci annabci kenan ko to amma me ya faru saboda kin bin Allah saboda kin sunnar annabawa sai ya je dukiyar da Allah ya bashi sai ya kafa sai ya kulla masu annabi Musa makarkashiya yake samu gagaruwar karuwa yace ke abinda ake so ki kulla ma Musa sharri duk abinda ake so za a baki naira kike so ko dola ko tsali duk abinda ake so za a baki kuka kula da ita ita kuma da take lalatar fajira sai ta kyale sai da annabi Musa ya tashi cikin jama'a yana wa'azi wanda ya kaza kaza Allah zai miki kaza wanda ya zina sai da ya gama sai ta tashi daga hannu take ya Musa kace wanda ya zina Allah zai masa kaza sai yake eh take koda kai ne sai kuke yanzu aka fara tace koda kai ne yake eh yake to ai kai kaza kaza manzon Allah annabi Musa min ulil azmi min ar-rusul shine Allah ya kawo kisarsa inna qaruna kana min qaumi Musa fabaga وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له ربه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي الفساد في الأرض فيتين إن الله لا يحب المسلمين إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم ما قد أهلك من قبله هذا aka ce karuna ya kasance cikin mutanen annabi Musa aka ce dan abbafansa ne aka ce dan menene da menene cin sa ne har suka kulla masa makarkashiya cewa wai an kashe shi ne dan annabi Musa ya aure mata cikin iri iri bani Isra'ila duk sa Allah matsala ta take wurin Yahudawa in ka so ka hukunta ba ka da dabarar da za ka yi in ka iya ka yake su ko ko to ka ba su addinin ka da annabka dukiyar da Allah ya bashi aka ce taskokin dukiyar makullan taskokin dukiyar sai manya manya majiya karfi aka ce arba'in ko goma sha shida kun ke iya ɗaukan makullin kawai to amma me ya faru sai Allah ce la tafra kada kai alfakari kada ka yi kanka inna Allah la yuhibbul farihina Allah baya son masu girman kai masu alfakari wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah cikin abinda Allah ya baka din nan ka nemi gidan lahira ba alfahari za ka zauna kai ba yace inna ma fakharaja sayfi inna ma utitu ala ilmi in fakharaja ala qawmihi fi zinati sai ya fito cikin ubbaha gashi nan kamar ne قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي لقارون وإنه لذو حظ عظيم waɗanda suke yan bana ba su ba sa hangen nesa ba su san menene duniya ke zile ce duniya ba yace ina ma damu ma mun samu abin da aka ba karuna ai karuna yana cikin masu rabo ba su san yana cikin masu cin azaba wurin Allah karshe Allah ce fa khasafna bi wa bi al-ardh wa ma da wani min fi'atin yansuruna sai aka kifar aka kifar da su jiya da suke ta murna suna fama ina ma da su samu irin na karuna da suka ga azaba da suka ce ya laita lana mithla ma utiya qaruna qala alladhina utul ilma waylakum manyan malamai waɗanda suke jin sunnan manzannai suka san me ke duniya mai ake ci kace kai ton sawabullahi khair ladan Allah ladan Allah madaukakin sarki shine abin khairun wa abqa wala al-akhiratu khairun wa abqa bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya abinda kuke so ku zabe abin rayuwar duniya da suka ga abin ake fitina ce da sharri da azaba fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai ka anna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u wai ka annahu la yuslihu zalimun aw zalimun suka ce wai ka anna allaha yabsutu rizqa liman ashe ba kowane ne Allah ya ba ya masa duniya zai zama yana son wani Allah ya shimfida masa duniya amma karshe sa azaba ce ويكأن الله يذكر ذكر المشاء ويذكر ويكأنه لا يذكر فأن آية سيتشكى سوى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون غلوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين باب أبند أكي سوء مكانك دا أنت في سورة الله a Najeriya kake a Ghana kake a Saliyo kake a ina kake in South Africa duk inda kake da zamana Allah ya ce in kai bari ka bari wallahi tallahi ka zamo ba ka da abin da zaka ci ba ka da sifan kirki mutane suna jure ka da kafa wurin Allah madaukakin sarki kana da daukaka Allah madaukakin sarki yana yabon yan Allah yana yi maka